الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جميعا من النار ما يحكى جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya kawo wannan yammaci da biyu ga watan ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da Allah madaukin sarki cikin ikonsa da yardarsa ya tara mu a wannan ɗakin nasa mai tarin albarka wannan cibiya ta izaratul bid'a wa da sunna ta jihar Plateau domin gudanar da tafsirin Al-Wa'id alqur'ani girma Allah madaukakin sarki muke roƙo ya ƙara mana ni'imominsa da yake lokaci ya kuri kuma ya zama da wajibi ne mutum ya yi godiya domin hadisin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam man sana'a ilaykum ma'rufan fakahiduhu fa in lam tajidu ma tukahiduhu bihi fad'u lahu duk wanda ya gabatar muku da alkhairi ko mai sakai kuma kun ba ku da abin da za ku sakai ya ku masa addu'a ko masa godiya babu shakka shugabanni wannan kungiya mai albarka tun daga shugaba na ƙasa shek balalau har zuwa shugaba na jiha shek isa ali mangu har zuwa shugaba na ainihin karbar hukuma alhaji ya mai gado tare da ainihin mukarrabansu dole za mu ce muku jazakumullahu khairan kun kyautata mana zato fatan mu Allah da sun sarki ya sa mu dace da ainihin zato Allah ya sa mu wuce wurin da muke zato babu shakka mu a tunaninmu sun shakka rafin sa'idi ke rayu akan gaya masa cewar irin wannan kujerar ta ta karfi na inda zan zo zauna mutum wajen ɗari ko ɗari ko suna kallon duka a wannan kujerar ta ta karfi na amma tun da kun kyautata mana fito kuma kuna ta mana addu'a to ina fatan Allah wasu sarki zan zai karɓi wajen ku wanda suka riga a akan wannan kujera ba zan manta da shaf ibrahim ba mu shinkafa ba a da allah ya gafarta masa allah ya farka mabancinsa allah ya sa yana da kwamishin cikin duk wannan zama da ba zan manta da amini na shaf hassan sa'id ba ubangiji allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa ya rahama masa ya nawara kabarinsa ya sanya ainihin da kwamishin a cikin wannan zama da muke ba zan bata lokaci ba domin an ce kusan kamar karfe goma saura kwata ake dakatar da tafsiri kuma da wannan da yake mana tsokaci don allah lokaci a cikin ramadan da kai ta ce ya zanto mun iya manajin don lokacin mu ba karamin abu tafsiri ɗaya daga cikin ayyukan da ake a watan ramadan ba shi ne dukkan ayyukan ba akwai ayyukan da suka fi tafsiri muhimmanci da yawa suna akwai karatun alkur'ani mai girma wanda ba sai kawo ka haɗu da su ba a gidanka a cikin ɗakin da za ka yi karatu akwai kiyamun layi akwai tarawih akwai sada zumunci akwai sadaka fi sabilillah to duk wannan ayyukan ya kamata a ce mun sabarwa kawunan mu ba tafsiri kawai ba kuma tafsiri bai bai da tushe ba tafsiri cikin watan ramadan kasancewar muna yawan bayani cewar ba shi ne mafi ala ba akwai waɗanda suke nuna cewar kamar babu tushe babu shakka manzon Allah sallallahu alaihi sallama bai sanya watan Ramadan lokacin su. kuma ba za ka iya sama mun wata aya daga cikin Alqur'ani kai tsaye ne ce kai tafsiri a cikin watan Ramadan amma magabata kasancewar a cikin watan Ramadan aka saukar da Alqur'ani mai girma شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا أنزلناه في ليلة القدر kasancewa Al-ƙur'ani mai girma an saukar da shi cikin wannan wata to magabata sukan ainihin bashi kulawa ta musamman wajen karanta da karantarwa da tunaninsa da tadabburinsa da aiki da shi har ma da tafsirinsa a cikin watan ramadan imamu na malik rahimahullahu ta'ala malamin hadisi yana da muwafa amma idan watan ramadan ya zo ya kan ajiye mawafansa ya dawo karatun alqur'ani mai girma da fassara shi sufyan Tauri, thawri rahimahullah ta'ala tabi'i ne babba malamin hadisi idan watan ramadan ya zo ya kan jingine ilimin hadisin da cikin hadisin ya dawo karatun alqur'ani mai girma karantawa da karantarwa to ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da wannan karan insha Allah ta'ala mun zaɓi mai karatu cikin suratul nur suratul nur a lokacin da aka gabatar mun da da'awa to na fahimci cewar ana son tafsiri ya zan tafsiriya an ɗauko shi a jere daga farkon ƙur'ani har zuwa ƙarshe kuma yadda muke tafsir al-ƙur'ani sau da yawa mukan karanta aya biyu aya uku aya hudu kafin mu tashi a majalisi sai na ce da su na ce ni zan bi wannan tsari to zan mutu ban kai karshen to ayi ana haka <laughs> haka muka yi ko saboda haka za mu dubi zamanin da muke ciki mu dubi bukatuwar al'umma mu dubi abin da ya dace da wannan bukatar sai mu zaɓi surar da ta dace abin da ya sake na maka zaɓi suratun nur domin jama'ar musulmi duniya ba kaɗa ba duniyar musulmi kaɗai ba abin da muke bukata a yau muka rasa shine alkiyar wal akhlaq ɗabi'u na gari abin da aka rasa ke duniya ta ci gaba sosai wajen ƙere-ƙere duniya ta ci gaba sosai wajen haɓakar tattalin arziki duniya ta ci gaba da yawa a fagage da dama amma kuma abin da ya shafi ɗabi'u to har ina yau ɗan nan iya daga cikin abin da yake rugu za al'umma musamman al'ummar musulmi da suratun nur tana karantar da mu wato ainihin ɗabi'u na gari tana kuma nuna mana ainihin wato mu yi ɗabi'u munana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hani a kansu saboda haka malam arafa zai fara karanta mana ko da aya uku karanta ka samu ka tsara daya insha Allah sai mu tashi a nan a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الرحيم anzalnaha wa qara وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وهرم ذلك على المؤمنين سورة النور سورة تحسكي النور شين حسكي kuma an zaɓi sunan wannan suratun nur daga haske domin allah madaukin sarki ya ambaci haske a cikin sura kusan gurare bakwai a cikin aya ɗaya allah madaukin sarki ya ambaci haske sau biyar a cikin wata ayar kuma ya ambaci haske sau biyu a cikin suratun nur cikin aya ta talatin da biyar Allah maɗaukin sarki ya ce Allahu nuru samawati wal ardi Allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يُؤْخَذُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله على كل شيء قدير كنت أعبت أذكر بيار أو كظلمات في بحر اللجي أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من ka samu nur sau biyu kenan ko in ka hada da wancan biyar sau nawa kenan to shi yasa aka ce suratul nur kuma sunayen alkur'ani mai girma sunayen surorin alkur'ani mai girma taufiqiyya ce ba tauqifiyya ba Allah ne ya saukar ba sahabbai ne suka yi kokari aka ga a cikin suratul fil an abaci fil sai a ce suratul fil a cikin suratul baqara an abaci suratul baqara sai a ce suratul baqara a cikin suratul ankabut an abaci ankabut sai a ce suratul ankabut duk cewa shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi sallama. lokacin da yake raye idan jerin gwanon waɗansu ayoyi suka sauka yakan ce da irin su zaid ibn thabit ko ubay ibn ka'ab ko abu musa al-ash'ari da sauransu al-ayata fi surati allati yuzkaru fiha kaza wa kaza ko sanya jerin gwanon waɗannan ayoyi cikin surar da ake ambatan kaza da kaza amma bai samu su suna ba annuru ismu min asma'illahi ta'ala suna ta daga cikin sunayen Allah wani lokaci Allah madaukin sarki yaka ambaci annur cikin alqur'ani yana nufin musulunci guraren da aka ambaci nur a cikin alqur'ani mai girma guri gurare 45 wani gurin sai ya nuna maka musulunci ne kamar da Allah yake cewa yuriduna liyutfi'u yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun sanan musulunci ake nufi wani lokacin kuma aka ambaci annur ana nufin imani الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وإذا على القرآن أجل أو من كان ميتا فأحييناه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً وجعلنا له نورا تمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات فمن كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها wani lokacin kuma ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad ja'akum min min Allah qad ja'akum min Allah nurun وكتاب مبين saboda haka haske cikin alkur'ani mai girma yakan zo da ma'ana daban-daban daban su yaƙi ne kawai zai tabbatar maka da abin da ake nufi wadda surar da za mu karanta insha Allah ta'ala suratun nur sura ce madaniya idan aka ce madaniya ana nufin ta sauka ne bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina kuma wannan surar tana kunshe da ainihin ayoyi guda 64 kacal da na yi lissafi idan za mu ɗauki aya uku kullum zuwa aya hudu to insha Allah ana cewa 29 ko 28 zuwa 29 za mu rufe tafsiri insha Allah ta'ala suratul nur ta cika. Allah ta'ala ya ba mu damar wannan surar tana magana akan topic topic da yawa kaga da farko akwai bayani akan zina a rama ka huta kaji akwai bayani akan zina azzaniyatu wazzani na biyu akwai bayani akan kazafi haddul qazfi ko inda Allah yake cewa wallazina yarbuna al-muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada bayan wannan akwai al-li'an inda Allah yake cewa wallazina ya azwajahum wa su hada lahum inda an anfusuhum sannan kuma akwai kisar alkaz akwai kisar al'ifk wato inda aka zargi mahaifiyarmu babarmu Aisha radiyallahu anha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sallama aka jefe ta da ainihin zina kista ce doguwa sosai ya kamata mu karanta ta mu samu darussa masu yawa daga cikinta. ta daga nan kuma akwai bayani akan abin da ya shafi neman izini kafin ka shiga gida haka ne ko ya ayu hallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra maskunatin ghayra buyutikum hatta tasta'nisu ya ayu hallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ذلكم خير لكم إن ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون إن شاء الله وأن topic topic من dukka za mu ɗauke ɗaya bayan ɗaya wannan shine abin da malaman tafsiri suke kiransa a tafsirul mawdu'i topic topic ka ɗauki mawdu'i ɗaya ka gama da shi ka sake ɗaukan wani mawdu'i ka gama da shi jama'a manufan tafsiri ba yayi abin da nake so mu sani kafin mu shiga cikin tafsirin nan shine dan Allah don Allah kowa ya wanke zuciyarsa ta, za mu zo sauraron karatun alkur'ani mai girma da fahimtar alkur'ani mai girma ba wai mun saba yin tafsiri ko da ramadan za mu zo mu ji zan je tafsiri an yi buɗe baki an yi ashak zan je tafsiri ba shi ne? kuma kai niyya lokacin da za ka tawo waɗannan ibada kake ubangiji Allah ya rubuta maka Allah ya baka ladan wannan zuwa da kake sannan ka kudurci niyya wannan tafsiri zan je to insha Allah ta'ala zan kirdige fa'idodi nawa na samu daya biyu uku in ka tashi kai evaluating kanka yau na tashi da fa'ida uku in ka je gida kai kokari ka tabbatar da wannan abu wannan shine zamu samu canji cikin rayukanmu mu samu canji cikin mu da kasar mu baki an ba haka ba sai mu yi shekara nawa aka tafsiri tafsiri tafsiri sai zama yayi kawai ka nemi tafsiri a rayuwar mu ba za ka samu to bangiji Allah ya ba mu karasu sai Allah ya ce aya ta farko سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها فيها آيات بينات لعلكم تذكرون سورة أنزلناها الله نيكي مغانا yace wannan wata sura ce suratul nakira wata sura ce anzalnaha wacce mu muka saukar da ita ibn kathir rahimahullahu ta'ala na yake cewa wannan ya dullu ala inayati llahi biha yana nuna yadda Allah madaukin sarki ya baiwa wannan surar inaya kulawa ta musamman yace suratul anzallaha wannan wata sura ce da mu muka saukar da ita to surorin alqur'ani mai girma wajen guda 114 wa ya saukar da su Allah ne ya saukar da su to amma ya sai wannan da da ambato ba don komai ba domin muhimmancin ta akan sauran surori malamai suka ce suratul suratul danna wannan habar ne khabar a ilimin nahaw kuma kowane khabar yana tare da mubtadansa to ina ina wannan khabar din baya an ce hadhihi suratu hadhihi mubtada suratun khabar mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi الضمة الظاهرة على أخيه ko. domin malamai sun ce la ya juzul ibtida'u bin nakirati baya yiwuwa a ce wannan mubtada ne amma kuma na kira ne kace suratun mubtada marfu'a malaman suka ce wannan bai yiwuwa. amma yawancin malaman musulunci malaman tafsiri kamar ibn al-arabi al-maliki kamar al-imam shinqiti cikin abwaul bayan duka sun nuna cewa wannan abu ne mai yiwa ko da bai yi ba ya yi cikin alkur'ani mai girma saboda haka in ka ga dama ka ce suratun khabaru li mubtada'in mahzuf taqdiruhu hadhihi an ka gada maka ce suratun mubtada marfu ina khabar ɗansa shine az-zaniyatu waz-zani to muna fatan Allah ya tabbatar da alkhairi sai Allah ya ce wa faradnaha sura ce da muka saukar da ita wa faradnaha sai muka wajabta ta muka wajabta aiki da yake cikin wato hukunce-hukunce da suke cikin wannan sura akwai hukunce-hukunce da dama a ciki kamar da muka fara ambatawa haddul qazfi haddul zina ha da kuma sauran hukunce-hukunce to Allah ya ce wa faradnaha wa'annan hukunce-hukunce da suka kasance cikin wannan sura mun wajabta ta akan bayinmu mun wajabta ta akan dukkan al'ummar musulmi ba kenan idan muka zo muka yi bayani cewa hukunci abu kaza kaza ne to wannan wajibi ne domin farkon suran an tabbatar maka da cewa dukkan hukunce-hukuncen wajibai ne wato ainihin babu mustahabbi ciki muna fata an gane akwai kira wa farrabnaha bi tashdidi wanda ibnu kathir da abu abu amr al-basri suka karanta kamar da al-imam yake cewa wa haqqun wa farradna saqilan ma'ana da Ibnu kathir da abu amr sun karanta a maimakon faradnaha sai suka karanta faradnaha na kuma ma'ana sai ta babbanta faradnaha mun wajabta aiki da hukunci hukunci da suke ciki faradnaha mun tsintsin ka saukarta ai qatta'na inzalaha najman najman munajjaman wa mufarraqa wato mun saukar maka da wannan surar wato ainihin ɗaya bayan ɗaya. saboda haka suratul nur ba wai ka cokar da ka sauka lokaci guda ba sai a saukar da jerin gwanon wasu ayoyi kamar guda goma sai a sake saukar da wasu kamar guda biyar wannan shine at-tanzi wannan shine at-tafri mana fata an gane kamar yadda ake da bambanci tsakanin al-inzal wa tanzi duk inda Allah ya ce maka anzalna alqur'ana cikin alqur'ani mai girma yana nufin ya saukar da kacokan alqur'ani a daren lailatul qadri daga lauhul mahfuz zuwa sama ta farko duk inda Allah ya ce wa nazzalnahu tanzila at-tanzil ana nufin an saukar da shi kadan kadan daga sama ta farko zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce wa anzalna fiha hakan nan muka saukar cikinta ayatin bayyana hujjoji bayyanannu akwai tauhidi ciki akwai umarni ciki akwai hani ciki akwai haddi ciki akwai akhbar a ciki to wannan su ne ayatun bayyanatun la'allakum tadhakkaru domin ku samu tunatarwa da da ainihin wa'azi cikin abin da ake karanta muku to kenan wannan surar an sauka mana da ita da hukunce-hukunce a cikinta don mai aiki da ita akwai kuma hujjoji bayyanannu da Allah madaukin sarki ya saukar cikinta ba don komai ba domin mu fahimce su mu samu wa'azi mu karu da su mu aiki da su na الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين نعم. التي الزانية والزاني da mazinaciya a nan sai aka gabatar da mazinaciya akan mazinaci a cikin suratul ma'ida lokacin da allah ya yi magana akan ɓarawo da ɓarauniya wa aka gabatar والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كتبا نكالا من الله والله عزيز حكيم a can cikin suratul ma'ida da yake sata ne kuma sata namiji ne ke galibi to sai aka gabatar da ainihin wasariku ba ce wasariqatu wasariqu ba muna fata an gari to nan kuma abin da ya shafi zina galibi mata ne suke wa mazaje shigo shigo ba su su dinga lallabawa a hankali a hankali har mutum ya zo ya fada shi yasa aka fara da su azzaniyatu wazzai Allah ya ce azzaniyatu zani, da mazinaciya da mazinaci fajridu kulla wahidin min mi'ata jannah ku bulali kowane ɗaya daga cikin su bulala ɗari ku zane kowanne daga cikin su bulala ɗari wannan jama'a shi ke nuna haɗarin zina shi ke nuna haɗarin zina babu abin da ya fi sauƙi cikin al'ummar mu yau cikin lafuffuka kamar zina jama'a zina kabira ce minan kabai daga daga shirka da Allah da kisan kai babu wani abin da yake gaba sai mai sai zina والذين لا يدعون مع الله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما حسبك wato wannan shi ne laifi na uku cikin kabari daga kisan kai daga shirka sai kisan kai sai zina to wannan zinar ta zama kayan ado cikin al'ummar kuma jama'a ba ko ya zama ba wannan wannan kuma yana da shi yau mutane suna yawo da zina cikin aljihunsu saurayi ne bai da aure bai da aure amma zai je ya ɓuya a bayan gida sai ya shiga wani link sai ya bude ko ya ga dabbobi suna zina yanzu wata dabara da aka fito wala da ita kenan wane da bai san bunsuru da rago bai da kunya ba su da kunya wane da bai san wannan ba duk wanda yake kauki a filin Allah suke kuma kowa na tafiya babu ma wanda yake kallo to amma yanzu abin da ake shi ne sai a tattara su a tattara maka da wace suna suna suna suna tarawa da juna raguna suna yi zaki suna yi menene kaza suna yi giwaye suna yi sai a tara maka su baki ɗaya su digan su a gefe wai dan Allah ka yi tunanin menene amfanin ganin wannan abin a kawai don a motsa ka saurayi ne ya balaga ya kai ya aure bai da damar aure sai ya koya a bangida yana kallon wannan abu dan Allah yana gama kallon ku biya ba menene zai faru menene zai duba ba ballantana kuma an kana neman na mutane yanzu suna nan club club kala kala na farare suna nan na laraba suna nan na america suna nan na london suna nan na nigeria suna nan na hausawa ma a nan jos yanzu akwai a refil kwanan baya ba an kama yanzu ba a refil sun je sun taru a gurin samari ne da yan mata ya kawai suka je suka haɗu a filin Allah suke zina ana ɗaukar su hoto za kuma biya su waɗanda suke wannan aikin su burinsu su shine kawa a tattara waɗannan abubuwa a dinga watsawa daga nan za a gurɓata mana kwakwalin wallahi jama'a sai mutumin da ya saba da kallon ba a irin wannan idan karatu ne za ka yi kai ba za ka yi shi kawa in kana da qur'ani a kanka wallahi zaka nemi qur'anin ka rasa sannan zaka dawo babu kwarjini duk mutumin da ya ganka ya ga fasiki ko da baka zina to saboda haka hanyoyin da ake shigo mana suna da yawa kuma ya kamata a matsayinmu na musulmi masu hankali ya zanto man farga man fahimci me ake nufi da wannan abubuwa to Allah ya saba dace Allah ya ce fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ku zane kowanne daga cikin su mazinata bulala ɗai wannan hukuncin ya zo a gabe amma kuma idan kana son ka samu hukuncin kowanne domin mazinata iri-iri nau'i-nau'i ne idan kana son ka samu hukuncin kowanne dole sai ka shiga cikin alkur'ani mai girma ka binciko hukuncin hukuncinsu idan namiji ne saurayi ɗa ba bawa ba bai da aure ya yi zina wannan ayar tana aiki a kansa bola da ɗari za a idan mace ce ya mace ba baiwa ba ba ku yanga ba ba ta da aure ta yi zina wannan ayar tana aiki a kansa idan ku yanga ci idan ku yanga ce baiwa ce ba ta yi aure ba sai ta yi zina hukuncin yana cikin suratun nisa fa idza uhsinna fa in atayna bi fahisha fa alayhinna nisfu ma ala al muhsanati min al azab kenan idan bulala ɗari ake wa ya ita kuma sai a mata bulala nawa bulala hamsin a hakan nan idan bawa ne namiji idan bawa ne namiji ya aikata zina shi ma rabi ina dalilinsa babu cikar qur'ani bil girma babu cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce an riskar da hukuncin sa ga hukuncin ku yanga mace an gane ko wannan shine malaman usul suke kiransa alqiyasu bi taqsis saboda haka shi ma za a masa da hamsin to sai kuma mai aure idan mutum mai aure ne fa dattijo ne mai aure sai ji aikata ya fada aikin zina menene hukuncinsa shine jifa har mutuwa a dinga jifansa har mutuwa wasu malaman suka ce za a haƙa rabi ne a binne shi kai a bar kanshi a waje a yi ta jifar kan har ya da gargaji ya mutu wannan yan sai ya ce ai usulunci ba tausayi a gare ko sako wanda Allah ya ke Allah tausayawa bayan sa wannan hukunci ne kuma yanzu kowace ƙasa kowace ƙasa tana da dokokinta a cikin dokokinta a waɗanda idan ka aikata su abinda yake haramun ne idan ka aikata a dokar ƙasar sai aka shiga amma jama'a ba su ce komai ba sai addinin musulunci ya ce za a kashe wani sai a ce a to addinin musulunci ba sosai ina muke da wannan hukunci ina muke ina dalilin wannan hukuncin dalilinsa yana farkon wannan sura cewar mazinaci dattijo mai aure in yayi zina za a jefe shi ne har mutuwa ita ma matar haka ayar ba ta nan a karance a rubuce amma kuma hukuncin ayar na Allah madaukin sarki yana cewa wannan hadisi na cikin sahih bukhari Allah yana cewa ash-shaykhu wash-shaykhatu idza zanaya farjumuhuma al nakala min Allah wallahu azizul hakim wannan ayar tana farkon suratun nur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta sahabban manzon Allah irin su Umar ibn al-Khattab irin su Abdurrahman ibn Auf sun karanta ta kafin a zo a shafe rubutun ayar a bar hukunci hukunci yana da yana aiki shi yasa aka samu na Umar ibn al-Khattab wata rana ya tara jama'a yana musu huduba sai sai ayyuhan nas إن الله قد بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجب ورجمنا بعده abin da yake cewa ya ku mutane Allah madaukin sarki ya aiko da annabi Muhammadu da gaskiya sallallahu alaihi wasallam yace daga cikin abin da ya saukar masa a littafinsa ayatul rajmi ayar jifa yace wannan ayar mun karanta ta mun hankalce ta mun fahimce ta kuma mun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi aiki da ita yayi jifa mu ma mun yi jifa bayansa amma fa muna tsoron tafiya na tafiya wata rana mutum ya zo ya ce ni fa ban ga a shaykhu wa shaykhatu cikin suratul nur ba saboda haka babu rajul cikin addinin musulunci yace fa yadhillu bi tarki fariidatin Anzara, Allah sai ya zanto mutane sun bace da barin wata farillar da Allah madaukin sarki ya saukar da ita to saboda haka wannan hukunci yana nan daram dam idan mutum idan mutum mai aure ne yayi zina sawa'un namiji ne ko mace za a jefe su ne har mutuwa to wannan shine hukuncinsa a farko addini musulunci idan mutum ya zina idan mace ta zina hukuncinta shine a kulle ta a ɗaki ba za a bar ta fita ba har sai ta mutu idan namiji shi ma ya aikata irin wannan za a dinga dukansa da takalmi ana zargin sa ana aibanta shi za a kulle shi ma har sai ya mutu wannan shine abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul nisa wallati ya'tina wallati ya'tina al-fahishati min fahishati min nisaikum fastashhidu عليهن arba'atan minkum فإذا شهدوا فأتوا فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا to ayar tana tabbatar tana tabbatar mana da cewa duk matar da ta zina a farkon musulunci za a kulle ta da aiki har sai ta mutu ko kuma Allah madaukin sarki ya samar musu da mafita wanda gani ya tiya ne haminku Wa wa'anda kuma za su zo su aikata wannan alfasha daga cikin ku da ku cutar da su da barbi wa ta'ayi kuna dukan su kuna aibanta su har zuwa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tara sahabbansa kamar da inganta cikin sahih muslim daga hadisin Ubada ibn Sabit yake ga musu cewa fudu anni fudu anni ku karbi hukunci daga gare ni karbi hukunci daga gare ni qad ja'ala Allahu lahu sabila Allah madaukin sarki ya riga samar musu da hukunci sai ce albikru bil bikri idan saurayi ya aikata alfasha zina da budurwa yake jaldu mi'atin za a masa bulala ɗari wa tagribu a sannan kuma za a kulle shi ne shekara guda wa sayyibu bi sayyibi idan kuma masu aure ne guda biyu suka yi zina yace jaldu mi'atin war rajmu za a musu bulala ɗari ɗari sannan kuma a jefe su har zuwa mutuwa to wannan hadisin malamai suna da bayanai da dama a kai wanda ba za mu iya kawo wannan bayanan a nan ba to amma insha Allah ta'ala idan Allah madaukakin sarki ya kai mu a tafsirin gobe da yiwa za mu kara haske a kai Allah ya ce wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah yace a wajen tabbatar musu da nan hukunci wajen bulalan nan ko wajen jifan nan kada wani tausayi ya dauke ku cikin addinin Allah babu tausayi babu tausayi to saboda haka za ku tabbatar da hukuncin yadda Allah ya ce ba za a rage zafin azabar ba ba za a kuma soke hukuncin ba duk da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwadaitarwa a dinga yafiya game da ainihin fadud amma kafin ya kai ga alkali ne idan ya kai ga alkali to babu yafiya kuma sai tabbatarwa yace in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir matakar kun kasance kuna imani da Allah da ranar karshe wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin a kuma sami waɗansu jama'a daga cikin mu'minai daga uku zuwa hudu zuwa goma zuwa ɗari waɗanda za su shaida wannan azabar da ake musu wannan haddi da ake tabbatar musu a zahiri menene amfanin haka amfanin haka shine idan ka ga an jefi mutumin da ya zina ko an yi bulala da mutumin da ya zina to sai ba za ka yi hmm. ka san irin idan ka yi irin abin da ya same shi zai same ni ban taɓa sanin tasirin wannan ba sai da aka tsayar da wani haddi a ido na a garin madina don su haka suke hmm. a garin madina wani saurayi ne ya kashe wani kuma ba a yaki masa kotu ta yanke mai hukunci cewa a zo a kashe shi a gaban jama'a to ranar mun taso daga juma'a Don mutanen gari ba kida sun zo masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai juma'a ce ana tashi kawai sai sai aka kawo wannan mutumin za a zarta masa da hukunci sai aka taru muka taru muna kallo sai ga wani bakin mutum mai kisan ma wani bakin mutum da jibgege haka ya taho da takobinsa kana ganin takobin yadda yake walfiya ta san cewa wannan bai zuwa yana taku daidai aka gama karanta laifin da yi aka karanta ayar da ta hukunta a kashe shi sannan ka kawai mutumin ya gabato haka duka ɗaya a wuyarsa sai da ya ɗan zunguri bayan sa tukunna ya ɗaga kai haka da yana wani ɓoye wuyar shi haka da aka zunguri bayan shi yana ɗaga kai kawai sai kat. shi kenan kawai an gaba wallahi ranar da na koma jami'a da abinci wala ban yace to kana ganin wannan ba jama'a za ka yi kisa shi yasa kullum muke faɗi mafita daga irin rudon da duniya take ciki hmm. ba najeriya ba duk duniya ba ki daya wallahi al'azim mafita daga rudon da muke ciki shine shirar musulunci yanzu ka dubi sosakin na guda biyu ka gwada su daga a amerika a Amerika, a kullum wayewar gari mutum da ake kashe kowa da bandigan shi a jihun shi an yarda hmm. mutum da ake kashe to a saudiya mutum nawa ake kashe kullum kafin a kashe mutum ɗaya a saudiya an kashe mutum dubu a amerika mutum dubu fiye da haka ba na sha ba da wannan labari akwai tsohon provost a tsohon vice chancellor na ainihin jami'ar nasarawa kefi wanda ake kiransa shamsuddin amali professor shamsuddin amali ya zauna garin nan ya koyar a wannan jami'a akwai lokacin da muke hira da shi a ofishinsa yake gaya mana cewa shi ya je saudi arabia an tura su ne su je su duba kotuna wani irin kesin suke samu hmm. ya ce sun zazzagaya ba da duk kotun da suka zo kawai wallahi ba aiki malamai na zaune haka suna gina ya ce da suka tambaye su wani kotun suka ce kam shekarar baki daya criminal case guda na abu ka samu suka ce ko ɗaya ba mu samu hmm. ko ɗaya yake kakar cikin garin madina a kotunan da suka zagaya kotuna biyu ne kawai suke ce su sun samu criminal case wani kotun mutum ɗaya wanda aka kashe shi wani kotun kuma mutum biyu yake tambayar su menene sirrin haka yace su suna tabbatar da shari'ar musulunci yanzu gashi kullum kisa nawa ake a Najeriya to wallahi kai kwanan nan na je wani kauye da ma na mai tafiya tare da shi na je Kogi State kidnappers suka addabe su wani kauye ne an da yawa sun sani kidnappers ne suka addabe su yan suka kama mutum ko su kashe shi ko a biya abin da suke su da abin ya fi karfin su kawai sai suka yi mitin iya garin baki da iya garin kawai suka yi mitin duk kidnapper da aka kama shi an san gidansa a je a samu mutanensa sai an fito da shi kuma wallahi sai an kashe shi nake tambayar su mutum nawa kuka kashe suka ce sun kashe mutum goma sha daga baya garin yi tsit kana neman ba ɗaya wallahi ba ba ana kama ka za a zartar maka to wata irin rayuwa kawai muke kawai kawai ba hukunci kai abin da ka ga dama ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala A nan za mu dasa aya insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر Thank